أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin da godiya muka Allah mai kowa mai komai wanda ya duniya mana wannan rana rana asabar takwas da wata ramadan hijira alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in shida wanda ya dace takwas da watan maris shekara dubu ashirin da ashirin da ta mu dace allah da mana muwafaka kamar da aka fara tafsiri na yau insha Allah za mu tashi aya na ana na hamsin da tara suratul malam profesa dokta jamil yusuf zarewa zai mana jagorancin wannan tafsiri allah mai muwafaka allah subhanahu wata ta'ala mai jagora to tun da ba da bacin lokaci ba za mu ja dan aya biyu ko uku da za mu tashi kamin malam ya ci gaba ya shiga gonan tafsiri الله يوافق على ثابتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا malam kawo ne ta kai ka sa wannan misali saboda kada a sake kira ko malam abin ya kawo a wannan wannan da ka assalamu alaikum عليكم ورحمة da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na asabar sistem wanda yake birnin london wanda shi ne majalisi na takwas daga cikin jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inda hu mafatihul ghaib mabudan gaibi ko mabudan gaibi abubuwan da ake buɗe gaibi da su to hannun Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illa huwa ba wani wanda ya san waɗannan mabuɗan sai shi shi shi kaɗai kawai waɗannan mabuɗai kamar yadda hadisi ya faɗa guda biyar ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su a cikin suratul an'am a cikin suratul luqman afwan a cikin suratul luqman Allah yake cewa inna Allah indahu ilmus sa'a sanin yaushe za a tashi alƙiyama yana hannun Allah ba wani wanda ya san yaushe za a tashi alƙiyama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yas'aluna sa'ani sa'ati ayyana musa suna tambayar ka game da yaushe ne za a yi alƙiyama to ka gaya musu ka ce musu kai kawai aikinka inna ma an ta hunziru man yakhsha kai aikinka kawai shine ka yi wa'azi ga wanda yake jin tsoron haɗuwa da Allah amma yaushe za a tashi kiyama ba ka sani ba yasa ko lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito a siffan mutum yawa annabi sallallahu tambayoyi mabambanta daga cikin tambayoyin da ya masa shine yaushe za a tashi kiyama sai annabi sallallahu alaihi ya ce masa mal mas'ulu haɗi a a'lamu min hmm. wanda ake tambaya wanda wanda yake tambaya bai fi wanda ake tambaya sani ba saboda haka ilimin yaushe za a tashi alkiyama Allah ne ya sani kawai nan sauƙalam ya tabbatar mana da cewa ta kusa tunda ya ce su ana wasu aka hatai an aiko ni da alkiyama kamar haka mana tseren bai wuce daga ɗan yatsa manuniya da kuma ɗan yatsa manuniya da kuma na tsakiya tseren bai wuce tseren su ba to amma yaushe ne ba wanda ya sani saboda haka yana daga cikin ilmomin da Allah subhanahu wataala ya wa kansa sani sai ya ce wani zinu da gaisa wannan shine mabuɗi na biyu yaushe ruwa zai sauka shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala shi kadai yake banta da su yaushe ruwa zai sauka wani zai iya cewa yanzu an samu lokaci da ake kirdado a ce ruwa zai sauka lokaci kaza ko wani abu makamancin haka wannan duka do ne amma tabbas minti nawa karfe nawa ruwa zai sauka ba wanda ya san wannan sai Allah amma masana ilimin geography suna iya yin amfani da wasu alamomi su gane ko su don lokacin da ruwa zai sauka amma ni dai na sha ganin sun faɗa ko wasu faɗi exact time sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abin da yake cikin ciki tun lokacin da aka ɗiga maniyi wanda shine farkon halitta kowane ɗan adam in banda annaba adam da na na hawa'u da kuma annabi isa duk wani ɗan adam da ka sani farkon halittarsa daga ɗigon maniyi tun lokacin da aka ɗiga Allah ya san me za a haifa namiji ne ko mace ne menene za a haifa ba wanda ya san menene za a haifa in ban da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadin yana daga cikin mabuɗan gaibu mutum bai san me zai yi gobe ba dukkan mu kila muna da proposal muna da abin da aka tsara na abin da za mu yi gobe amma tabbatuwar abin ba wanda ya sani sai Allah zai iya yi wa waɗannan abubuwan da ka tsara ila zai iya yiwuwa su tabbata zai iya yiwuwa ko ba su tabbata kaga wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya bawa kansa sani zai iya zuwa kai ta shirya ko da ɗaya daga cikin manyan masu kuɗin najeriya dinnan yawancin kun sunanshi. sunan shi ya yi happy birthday sa na cikarsa shekara 60 da niyyar washe gari yana da bukin zai taho london da safe direban ya ga ya daɗe ya jima bai fito ba ko da aka duba ya mutu kaga shi ne wa mata ne nafsun ma za ta kasu gadan kana da tunanin za ka yi wani abu gobe amma shi Allah akwai abin da ya tsara ko da ka tsara gobe zan je east london gobe zan je seven sisters gobe zan je gidan sarki ko zan je central box wannan duka tsari ne amma me ya za ka yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya bawa kansa sani wala ta kula da shani min fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah duk abin da za ka yi kakace zan yi gobe sai ne ka haɗa da insha Allah saboda komai a hannun Allah ya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ta tadri nafsun bi ayyi ta mu. ba wata rai da ta san inda za ta mutu akwai mutanen da za ka ga inda za su mutu ba taɓa taka shi ba sai a ranar da za su mutu wannan yana daga cikin irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa kansa ilimi an ce an rawaito cewa akwai lokacin da mala'ikan mutuwa ya taɓa zuwa wajen annabi suleiman ziyara shi kuma annabi suleiman yana tare da wani mutum bakonsa da ya zo wajen shi saboda haka bakon na annabi suleiman sai ya ga mala'ikan mutuwa ya kura mai ido yana ta yana ta kallon shi shi bai san mala'ikan mutuwa ba ne bayan mala'ikan mutuwa ya fita sai ya zo sai yake cewa da annabi suleiman wannan wannan mutum ne na ga ya kura min ido kallo na yake kallo na yake sai ce wannan mala'ikan mutuwa ne ya kawo min ziyara yanzu ko kai ne ko ni ne a ce maka mala'ikan mutuwa ya kura ma ido yana ta kallon ka ba su sauta ai dole ku tsorata dole ka tsorata saboda haka sai ce da annabi suleiman ya ba shi iska ta kai shi indiya to dama annabi suleiman yana da wata iska wacce allah ya hore masa kamar yadda allah kuke sarki ya faɗa a cikin suratul saba guduwa shaharun wa shahar idan za ta yi tafiya da safe to tana iya tafiya wata ɗaya da yamma ma an dai tafiya tana iya yin tafiya wata ɗaya sai ce a ba shi ita ta kai shi indiya ɗan da nan fu iska ta kai shi indiya can bayan wani lokaci kaɗan sai mala'ikan mutuwa ya sake zuwa wajen annabi suleiman sai annabi suleiman yake ba shi labari ya ce masa ai wancan da ka gani ɗazu ba kona ne to ya gani ka kana ta kallon shi ka ƙura mai ido da ya ga ka kura masa ido to shi ne daga baya ya tambaya ne ce masa kai mala'ikan mutuwa ne to shi ne yanzu ya ce mun ba shi iska ta kai shi indiya to yanzu iska ta kai shi indiya har ma ta dawo sai mala'ikan mutuwa ya ka da baki ya ce ai ni abin da ya sa ka gana kura man ido ina ta kallon shi saboda ni abin da yake gabana bayan lallakan da suke gabana shine zan ɗauki ran shi a indiya to kuma na ga lokacin ya kusa amma kuma na gan shi a gabanka shi abin da yake ta bani mamaki nake ta kallon shi nake tunanin to ya za a yi haka na san kuma alkawarin allah ba zai taɓa yi wa ya tashi ba ita yanzu ma na je indiya ne na ɗauko ran shi na dawo to kaga shi indiyan da ya tafi ya yi tunani ne domin ya gujewa mutuwa amma Allah ya san zai mutu shi ne kamar yadda wani mawaƙin laraba yake cewa wa idan to an shabat asfaruha ta kulla tanimatin la tanfa'u idan ya zama to cewa mutuwa ta kama ka duk wasu layin da ka tara ba za su maka amfani ba an ce Michael Jackson yadda aka rawaito Michael Jackson an ce sai da ya haɗa likitoci da suke tafiya da shi akwai wanda kike duba shi duk bayan minti biyar minti shida duk wani kafu da zai yi don kan ya mutu da wuri akwai wani likita wanda yake duba shi amma ka duba cikin yan mintuna Allah ya ɗauki ranci saboda haka wannan yana daga cikin mafati walgai waɗannan su ne guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake cikin albarru ya san abin da yake cikin tudu ya kuma san abin da yake cikin kogi akwai halittu da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya a cikin kogi akwai halittu da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi a cikin tudu wanda kamar yadda aka rawaito Allah ya yi halittu al'umma al'umma har guda ɗari hudu a tudu a cikin kogi kuma Allah ya al'ummomi daban-daban har guda ɗari shida saboda haka yadda wasu ruwan suka nuna allah ya halarci har al'ummomi guda biyu allah maɗaukakin sarki cewa ma ta skuɗu min warakatin illa ya alamu wa ma ta skuɗu min warakatin illa ya alamu ba wata ba wani ganye wanda yake faɗowa ƙasa kace sai Allah subhanahu wataala ya san da shi duk ganyen da ya faɗo Allah ya san da shi in dai ganye ya faɗo allah ya san shi kuma suka ce ba wai ganyen bishiya ake nufi ba a nan gurin ana nufin ganyen da aka rubuta ajalin mutane da arzikinsu wasu ruwayoyi sun ce hatta mala'ikan mutuwa bai san lokacin da kowa zai mutu ba." wasu sun ce allah ne mafi sani da ingancin maganar wata ƙatuwar bishiya ce a gaban shi kowa a cikinmu nan akwai ganyen da ya kunshi sunansa da ajalinsa a jiki saboda haka idan lokacin mutum ya yi to wannan ganyen zai fara nuna alama sai ya faɗo ta hanyar haka mala'ikan mutuwa zai neme ka inda kake ya ɗauko ranka saboda haka ala kulli hal abin da ya fi zama zahiri shine mu fassara waraka a nan gurin da ganyen bishiya cewa duk yawan bishiyoyin da muke da su to duk wani ganyen bishiya da ya faɗo Allah ya san da faɗuwar wala habbatin fi zulumatil ard haka nan babu wata ƙwaya wadda take cikin dubban ƙasa mana idan ka samu ƙwaya wacce ka saka ta a cikin ƙasa domin ta tsoro maka da shuka to wannan ƙwayar da kake sakawa ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya san da ita ya wala rukbin babu wani abu wanda yake ɗanye wala ya yabisin babu wani abu wanda yake busasshe illa fi kitabin mubin a ce wannan abin yana cikin kitabin mubin abin da ake nufi da kitabin mubin shine lawul mahfuz lawul mahfuz shine abin da allo ne babba wanda Allah ya rubuta duk abin da zai fara zuwa ranar kiyama kamar yadda wasu ruwayoyin suka zo awwalu ma khalaq Allahu al-qalam ko awwala ma khalaq Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta shi al-qalami ko kuma Allah yana halittar al-qalami sai ya ce da al-qalami rubuta sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da al ya rubuta sai al ya tambaya Allah ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa ƙarshen alƙiyama ya rubuta da kudurar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ya san komai da komai da zai faru duka yana cikin lauhul mafu saboda haka a matsayinka na musulmi dole ne ka yadda da matakan kaddara har guda hudu abu na farko shine ka yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai tintin tintin duk abin zai faru ina har tafsirin nan da muke Allah ya san zai faru na biyu ne ka yadda ka kuma gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala ya rubuta komai duk abin da zai faru shine ne ma'anar kullum fi kitabin mubin sannan abu na uku shi ne ka gamsu ka yadda duk wani abu da yake faruwa a duniya yana faruwa ne idan Allah ya zo wa ma sha'una illa an yi Allah وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ya maimaita ta hagguri guda biyu sannan na hudu mataki na hudu shine ka yadda duk abin da yake faruwa Allah ne ya halicci abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halicce ku kuma shine ya halicci abin da kuke aikatawa وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى يكتشفى وهو الذي يتوفاكم بالليل Allah maɗaukacin sarki shine wanda yake sanya ku bacci da daddare saboda kamar yadda malamai suka faɗa mutuwa iri biyu ce akwai mutuwar da mutum yake yi idan yana bacci wannan karamar mutuwa ce kowa idan ya kwanta bacci to akwai mala'ikan da yake ɗauke ran shi amma za a ban masa kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa a kone karamar rai da za a ban masa wanda zai bambanci tsakanin shi da tsakanin shi da matacce wanda shi za a ga mutum yana motsi kowa Allah yana zara ran shi idan ya zo mutuwa idan ya zo yin bacci shine ma'anar faɗin Allah wata ala a cikin suratul zumar Allahu yatawaffa al-anfusa Wannan mautiha wallati lam mana fi manamiha Allah yana ɗauke ran mutum idan lokacin mutuwar ya yi wanda lokacinsa ne ba to in yana bacci Allah yana ɗauke ran shi fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yusilu al-ukhra ila ajalin musamma wacce Allah ya rike ya ga dama cewa ba za ta tashi ba to daga baccin nan sai a shi sa duk mu dinnan mun san mutane da yawa wani daga bacci bai tashi ba ko shekaru kaɗan da suka wuce akwai jakadar saudiya a najeriya haka yana da appointment da yawa wa shigari da mutane ana ta jiran shi daga bacci bai tashi ba ko kwanan nan ma akwai matar da haka ta faru da ita so shi ne dalilin da ya sa ake so idan mutum ya zo yin bacci ya roƙi Allah daga cikin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bismika rabbi wa da'atu jambi ya Allah da sunanka nake sanya gefe na nake sanya haƙarƙari na in amsakta nafsi farhamha idan ya zamanto cewa ka riƙe raina baka dawo da shi ba to ka rahama wa in arsalta ha ta ko ta'khudhu bi ibadaka salihin idan kuma ka dawo da ita to ya Allah ka dawo da ita kamar ka kiyaye ta kamar yadda kake kiyaye rayukan bayan ka kariya saboda haka ma'anar wa huwa allazi yatawaffakum bil layli a nan gurin shine Allah yana sanya bacci gare ku da daddare shi yake sanya ku bacci da daddare kuma haka aka fassara wannan ayar ma da take cikin suratul ali imran in qala allah ya isa inni mutawaffika ba za ka ce allah ya ce da isa zan kashe ka ba ko zan ɗauki ranka a zan sa ka bacci haka wasu ka fassara saboda annabi isa bai mutuwa zai dawo a ƙarshen duniya kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار سنة الله سبحانه وتعالى يصدق أبدا كي يدانا تجدري sauki ƙaramin mutuwa wanda wani daga nan zai zarci wani likita ya ce su a wajen su likitoci mutum baya mutuwa sai da wani dalili sai da wani rashin lafiya ko wani ciwo ya ce masa mu kuma a wajenmu mutum yana iya mutuwa ko da ba wani dalili ba wani ciwo sai ya ce mun kada likitoci ba su ji kare shi ko da sun ji ni na san abin da ba su sani ba su ma akwai abin da suka sani wanda ban san shi ba na ce yanzu me za da yi biya za aya Allah aya Allah wata ala da ya ce Allah yana ɗauke rayuwa. Allah yana riƙe ran wanda ya so da daddare in yi bacci daga nan ya wuce lahira ya lafi yi da wannan sai ya shiru da ke shi wannan dalilin da ya kashe shi wanda ciwo ya ya kashe shi kawai ya yi barci, daga na Allah bai dawo da ranka ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce sun ma ya ba su kufi sannan idan kuka yi barcin, ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya so zai tashi to sai ya tashi ku daga barcin. amma ba idan ya tashe ku ne ku ga ajalin musamman hmm. za ku zauna ne domin ku shafe wani lokaci na musamman wanda Allah ya rubuta muku saboda haka kowa yana da iya ajalin da ni da mara firaza kowa akwai iya kwanaki da awoyi da sakon wanda Allah subhanahu wa ya kaddara wa mutum dole ba zai taɓa wuce shi ba kuma wallahi ba zai wuce shi ba yanzu akwai wanda traffic ne ta tsaye da shi traffic ta tsaye da shi kafin a ba da hannu ya mutu akwai wata mace kawon maman mu ce wacce ta har yanzu idan na tuna ina mamaki sosai jikan mijinta ne ya rusu ma'ana ba ita ta haifi baban shi ba saboda haka sai aka zo aka gaya musu a gidansu aka ce ya rasu da daddare za a jana'izarsa da sati don haka sai aka ce za a tafi wajen gidan da aka yi rasuwa sai ta ce ita bara ce gaba aka ce a ki ja mu ta fita ta ce a za ce gaba saboda haka da ta yi gaba tana zuwa tana zama kusa da gawar ita ma kawai sai ke haka ta mutu so su abokan zuwanta kafin ma su ƙaraso ita ta tafi lahira ta tafi lahira so kaga Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara adalinta a nan yake Sheikh Abdulkarim Karim Al-Khudar ya ba mu labari cewa ɗaya daga cikin manyan malaman Saudiya wani saurayi ne ya tafi filin jirgi da iya zai tashi zuwa wata ƙasa sai ya zamanto cewa ko da ya je jirgin ya tashi ya dawo ɗaki yana cikin baƙin ciki da damuwa mamansa tana kallon tv sai ta ga an samu air crash gaba ɗaya jirgin ya yi haɗari duka waɗanda suke cikin jirgin su mutu saboda haka maman sai sai farin ciki cewa wani hannun ga Allah baiwa ne Allah ne ya taimaki ɗanta bai ma shiga wannan jirgin ba ta yi sauri ta tafi ɗaki ta danta mai bishara ko da ta duba ta taɓa shi sai ta ga ma ya mutu mata Allah ya riga ya rubuta ya tsara tare za su mutu ko ya hau jirgin ko bai hau jirgin ba mutuwar su lokaci ya dace. saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun ba mai uku. sannan kuma bayan haka za ku koma ne zuwa ga Allah duk dadewar da kai a duniya ko shekaru nawa kai za ka koma ga Allah sun bayyana ma kun kuntum amalu sannan Allah zai ba ku labarin abinda ko ka kasance kuna aikata kamar da Allah yake cewa surat al-imran kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai sai ya dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku ladan ku ne ranar alkiyama sai ce fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka yi zanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to tabbas wannan ya samu nasara ya samu rabo Allah ya ce wa man hayatu duniya ita ba rayuwar duniya da kuke ganin dabawan ba wani abu ne illa mata'ul ghurur ɗan jin daɗi ne shi ma na ɗan lokaci. la launa fi amwalikum wa fi anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur sai Allah ya ce وهو لقاه فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون cewa wa huwal qahiru Allah shine wanda ya rinjayi kowa Allah ya fi karfin kowa kuma babu wani wanda ya isa da Allah subhanahu wata'ala Allah ya fi karfin kowa ya fi karfin kowa kamar yadda aka rawaito daga ɗaya daga cikin sarakuna lokacin da ya zo mutuwa da lokacin mutuwar sa ya zo aka yi dinga maimaitawa yana cewa ya man la yanzu mulkuhu irhamil da man zara mulku ya wanda mulkinsa baya bushewa ka yi rahama ga wanda mulkinsa ya kare yau saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana sama da bayansa a nan gurin da yace fauka ibadihi yana nuna cewa Allah yana sama shine ma'anar ka ibadi mana Allah yana saman bayansa akwai ayoyi kallon guda bakwai waɗanda suke nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi shi al'arshi wani guri ne wanda yake saman sama can sai ka wuce sama ta bakwai sannan al'arshi al'arshi ita ce halitta wacce ta fi kowace halitta girma ba wata halitta da Allah ya yi wacce ta kai girman al'arshi kai ba ma wacce za a iya kwatanta ta da al'arshi mu din in ka tattara mu gaba ɗaya ba mu kai ƙwayar zarra ba a kwatanta girman mu da al'arshi yadda za mu gane girman al'arshi da kuma girman Allah shine annabi sallallahu alaihi sallam ya ce gaba ɗaya da mai da ƙarsai da abin da yake tsakanin su dukansu idan ka ture su duka in ka jefa su a kursiyu to kamar mutum ne ya ɗauki ƙawanya ya jefa ta a dauki kusan mai kursi wa san mai kursi ya ga ce wasu ya kursi wasu samawa mai kursi ah. yawwa inda Allah yake saka da gadigan shi wannan ne kursi to idan ka ɗauki sama da ƙasa dukanta da abin da yake tsakanin ɗan in ka tattara ta duka ka jefa ta cikin kursi. to kamar ka ɗauki ƙawanya ne ka jefa ta adauki yanzu ko a zaman sistas ka jefa ka jefa tsawanya aka ce mala abdulrazak da yanka yi mutu an ba ka wahala balle a dauji to ita kuma kursi in ka dauke ta dukanta da girman nan nata in ka jefa ta a harshe to ita kuma kamar ka ɗauki tsawanya ne ka jefa a dauji ita ma kursi ba za a ganta ba to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne kawanya kamar kiyashi a tirela kawanya in aka ce kawanya shine zobe wannan ne wayan da ake sawa ka san shi aiko eh. ka san zobe iri biyu ne akwai zoben da yake da abu da kwalliya a san sama akwai wanda kuma rawun ne kawai eh. wanda ake yin shi da azurfa ko wani abu eh. to shi shine kawanya ayoyin da suke tabbatar mana da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi guda bakwai ne a cikin alkur'ani aya ta farko a suratul araf Allah ya ce cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al arsh ubangijinku shi ne wanda ya halarci sama da ƙasa a cikin kwanaki shida daga ranar lahadi zuwa ranar juma'a sun matsawa alal arshi sannan kuma ya daidaita a kan al'arshi bayan nan aya ta biyu wacce ta tabbatar mana da cewa allah maɗaukakin sarki ya daidaita a kan al'arshi ita ce aya da ta zo a cikin surat yunus allah maɗaukakin sarki yake cewa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ummatuka wa ala ubangijin ku shine wanda ya halitta mai da kasai a cikin kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshi aya ta uku daga cikin ayoyin da suke nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita a al'arshi ita ce ayar da ta zo a cikin suratul ra'd Allah madaukakin sarki yake ce Allahu allazi rafa as-samawati bi ghairi amalin tarawnaha Allah shine wanda ya hada ya daga sama bi ghairi amalin ba tarawu tarawnaha ga sanan kuna gare ta dan ma kake gaddama Allah madaukakin sarki yake yace tarawnaha ga sanan a fili kuna ganin ta sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi daidaita da ta dace da girmanta da matsayinsa da faɗin mulkinsa ba wanda ya san ya yi daidaita amma dai ya ce mana ya daidaita amma ya yi daidaita ba wanda ya sani ayoyi nawa muka faɗa uku aya ta hudu daga cikin ayoyin da suke nuna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi a saman sama ita ce aya da ta zo a cikin suratu aha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tsaha ko ma anzalna alaikal qur'ana A illa tadhkiratan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula sai ne ar-rahman ala al-arshi tawa Allah ya daidaita akan al aya ta biyar daga cikin ayoyin da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al ita ce ayar da ta zo a cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yake cewa allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma shine wanda ya halitta sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyam a cikin yini shida thumma stawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira ayo aya ta shida aya ta shida wacce take nuna cewa Allah subhanahu ta'ala ya daidaita kan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi ya dace da girmansa ya dace da matsayinsa ita ce ayar da ta zo a cikin suratu sajda inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al Allah shi ne wanda ya halarci sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu a cikin yini shida sannan kuma Allah ya daidaita a kan al'arshi. Aya ta bakwai ta ƙarshe daga cikin ayoyin da suke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a kan al'arshi wanda ya dace da shi ita ce aya da ta zo a cikin suratul hadid aya ta hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam shine wanda ya halarci sama da ƙasa a kwana shida sun battawa alal arshi sannan ya daidaita a kan al'arshi Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a kan al'arshi amma yana ko ina da iliminsa ko zaman nan da muke Allah yana tare da mu da iliminsa kamar yadda yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma wai ba kwa ganin Allah ya san abin da yake sama da ƙasa ma ya kunu min najwa talatakin illa huwa babu yadda za a yi a samu ganawa ta mutu uku ba ce sai Allah ne na hudu wala kamsakin illa huwa sadiso in aka samu mutum biyar to Allah ne na shida kai in sun kai goma ma Allah ne na sha ɗaya wannan yana nufin da ilimin Allah wa'illa Allah ya tabbata ne akan al'arshi mu ma ba mu san yadda ya tabbata ba amma dai ya faɗa mana kai ba ma yadda za ka ka iya sanin yadda ya tabbata tunda ya fi ƙarfin hankalinka yanzu duk iya abin da muka sani bai wuce ba ma wanda ya san ya faɗin duniya a cikin muna sai dai ya karanta to an ce maka duniyar dukkanta har da sama duka idan aka jefa ta inda Allah yake saka diga-digan shi to kamar ka jefa kawanya ne ko ka kaje ga makaji makiyashin ma yadda malam abdulrazak ya fara duk zai iya ɗauka a ba tirela ba dauji ne a dauji ana tirela na ka iya nemo shi <laughs> ina fatan mun gane to shi kuma kursiyo in ka jefa shi a al'arshi to idan al'arshi ya zama da wannan girman to shi allah ya yi ba za ka iya kwatanta ba shi yasa yake laisa ka mislihi shay'un ba abin da yake iri ɗaya da allah saboda haka in mun dawo hadisai akwai hadisai da yawa da suke nuna Allah yana sama daga ciki akwai hadisi irhamu man fil ardi kum man fis sama ku ji tausayin wanda yake wanda yake kasa waɗanda suke ƙasa wanda yake sama zai ji tausayin wa kenan Allah har waɗanda suke cewa Allah baya sama yana ko ina to aikinsu yana warware maganarsu yanzu idan mutum zai yi addu'a ina yake daga hannu ina yake da yanzu idan mutum zai yi addu'a ga yaya haka sai an ce yana da ɗan taɓa kai to kaga kowa ya yadda Allah yana sama da ba wani mutum da zai zo yin addu'a ya yi haka ya yi haka ko ya yi haka ba zai yi ba haka zai yi saboda haka shi yasa wata jariya akwai wata jariya da ta yi laifi da ta zo aka zo ne ta wajen annabi sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya tambaye ta ya ce mata ina Allah ya ta ce yana sama sai annabi sallallahu alaihi ya ce da wanda ya zo da ita ƴan ta saboda mumina ce Allah yake cewa wa yusiru alaikum hafaza Allah yana aiko muku da hafaza ma'ana mala'iku waɗanda suke kula da ku an ce akwai mala'iku da suke kula da tafiyan mu da al'amuran mu na yau da kullum shi yasa wani lokacin kai kamar za ka faɗi ya ga kayan miƙe to wani mala'ikan ne ya tare ka sannan akwai mala'iku waɗanda suke kiyaye ayyukan da muke aikatawa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da za ka furta kanci a tare da kai akwai mala'ika wanda shi wannan mala'ikan raqib ne ma'anar raqib ne. yana dakon duk abin da kai a ti koyaushe yana hallar karaga mala'ika ne kwaya ɗaya ba biyu ba ina fatan mun gane saboda haka shi yasa yana da kyau mutum ya kiyaye harshen shi duk abin da mutum zai faɗa yana da matuƙar amfani mutum ya kiyaye me zai faɗa me zai je ya dawo yana da kyau mutum ya kiyaye harshensa da kuma abin da yake faɗa saboda komai ana rubutawa komai ana rubuta ranar alkiyama za a ce masa ikra kitabaka ka fadi na fikar yau ma'alaika ba ka karanta littafinka yau kai da kanka za ka yi wa kanka nisabi Allah ya ce hatta idan ja'a da kuma mautu har idan mutuwa ta zo wa ɗaya, ɗayan tawaffat rusuluna sai manzanninmu da muke aikowa ta ɗaure sai su zarare shi wa hum la yufarritun ba ta sakaci da aikin abinda muka sa ta shi sha Allah ta'ala saboda jiya na san akwai tambayoyi da yawa da muka bari ba mu amsa ba to za mu bi wannan ayar gobe mu sake dawowa za a ji yadda ake mutuwa ta ya ake ɗaukar rai ta ya ake shiga kabari ta ya ake zaunawa a kabari bayan an yi busa ta farko kowa ya mutu zuwa busa ta biyu da za a tashi kowa shekaru nawa ne ko iya wanda zamani ne shi ne abin da za mu karanta insha Allah ta'ala a mu na gobe yanzu kuma zan miƙa abin magana zuwa ga imam masallaci shek abdulrazak idan ya kammala bayani sai mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi gwargwadon abin da lokaci ya ba Allah ya ba mu yanci. Jazakallahu da shekara Dr. جليل مصر زغيوة بهذه الخطوة القيمة وأسأل الله أن يجعل في ميزان الحسنات يوم القيامة ولا أقول إلى البروفيسا دولنا الخطبة ما بيان جنة الله لمنع أن سبحانه وتعالى فساك من الخير أن يكار من إرمي من يوم أفاني أن سبحانه وتعالى مما يبان داما ويأكد من المكجين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ما هذا يعني بيان يوم كبير بتم مقوما سوى القوة بيتي نجرى المقومة ناكسو ناكك إنا ذاك الله سبحانه وتعالى يتي لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون dukkan al'umma kowa da yake nan duniya wala yana da lokaci idan lokacin mutum ya kai la ya tafi na sa'a an da bin jirgi ta wannan lokaci wala ya takdimu ko ya kara da mutum lokaci ko ina kake akwai na nuni na yana rijin park masallaci tare kuke karatu daga central mosque shi a kan driving ya a traffic light yes mota bayan shi suna ta direban bayan shi mai wushi wani zai buke ya shi ya ya ba ta mai lokaci da yi ya yake wannan mutum ya zama ya koma ga Allah shi sa ba wanda ya san ga lokaci kuma ga inda mutum zai sai sa Allah ta zama lokacin mutane mu bar duniya muna masu cikakkun imani mu bar duniya Allah ya yi da mu fa tazawwadu fa inna khayra zalika taqwa wattaquni ya ulil albab ku ɗauki guzuri fa mafificin guzuri shi ne tsoron shi ne tsoron Allah shi yasa yawancin sahabbai da suka gabata wallahi ba wai suna neman mutuwa ba ne a'a amma mutuwa ya zo a shirye su saboda ayyukansu sun yi yakini da ayyukansu kamar karɓar ne da Allah kuma sun bi Allah inda Allah ya tantance abu abi sun bauta ma Allah inda Allah ya tantance abu ta mai shi ta aka ce aka ce hanyar sun san kafiran da sun fi su yawa sun rinka su nawa amma su ce za su tafi saboda karfin imani su koma da Allah suna da tare da aljanna amma yanzu cikin wayar guzurin mutuwa babu babu sai sa Allah ya ce mafificin guzuri shi ne tsoron Allah to musa tsoron Allah su katin ko me muke musa so ga Allah Allah ta mu cika da imani Allah ta mu cika da imani Allahumma razuqna husnul khatima Allah ya mana arziki da kyakkyawan karshe ba farkon ba karshe in karshe sai yi to mutum ya samu abin da yake bukata shi sa yanzu shi sa yanzu za mu gudu daman tambaya kamar da malam ya nemi tambaya jiya lalle akwai yi da yawa masu wani shi lokaci lokaci yau insha Allah muna 56 sai sa muna da ran tabi inda tambaya bismillah a ah, bari mu fara na wancan tuna a ah, eh ya ku wan kan mu zo eh, tambaya ka mutum ne ta bude ba eh ta komai da daga addini ba na'am cikin kiban shi ne shi ya samu mata yi aure eh yanzu auren da kuma malamai sun faɗi mura kamin in da zo da amaryar kamin ku fara mafi da ya kamata ku yi wani na fila a biyu shi nan kuma bisan komi da rika addini ba amma mace nan ma ta ce alkur'ani idan yanzu ya za su yi za a gina shi daban ko dai sami ko dai in ta talibi shi ko saboda ta fi shi sani ah, to tambaya ne wani ne da ya shiga musulunci kuma shigar shi musulunci bai san komai ga musulunci ba to sai kuma ya aure bayan aurensa kuma wanda ya aura kuma ta fi shi ilimi ta fi shi sani a takaice kamar mutum kamar mutum ya yi sabuwar amarya akwai addu'ar da zai yi kuma akwai na nafila biyu da ya kamata yi wanda ya zama na abin ya inganci sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko bai da ilimin wannan ma ita ta fi shi ilimi to ya tambaya na cewa tun bai ta fi shi ilimi ita za ta mai jagora ne ko ne ya zai to ga malam ya so na ba to Allah ya ba mu da cewa na farko dai ita wannan nafilar suna ce wannan shine abu na farko ita wannan nafilar suna ce sannan na biyu mace ba ta jan namiji a neman su sallah ɗayan abu biyu za a nan ko dai in zai yi wuce koya masa sai ya tashi ya yi ko kuma in ba zai iya ba ta faɗa a kansa da dama ba wajibi ba ci. Allah ya ba mu yanci ba. to malam wali salamu alaikum malam landa ina sai tambaya kan wannan aya a cikin suratul al shura aya na ɗari da goma da ke cewa kuntum hayra ummatin da jikin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ina mun tambaya wannan mu muna ciki ko ne a wannan sahabbai Allah ke magana kuntum khayra ummati a wannan bai ya sahabbai bai wani haya ta surat al-imran duka mu al-umma na sallallahu alaihi wasallam muna ci a ce khayra ummati su har mu ma muna ci sai kun ce za ta bayar Alaikun salam. Na farko jiya da mutum da aka yi ka ce Allah ka ya fi ma sujada. Yin yi zan ba ba na, shi da duka na gaishe shi. Ya dace ko na dace ba. Sannan da ya dace mutum da amarya uwar gida ba ne canza zama ko ta wani hanya kai da uwar gidan amaryar na nan dai halko a iya fama uwar gidan ba ta da labari ya dace da mai ke da ta Allah ta kara to na farko dai amma da an ji wannan tambaya kaza ba da an sa da yana da kyau ya yi tambaya a akan me ya hukunci don ku sa uba jiya mun yi magana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake yi wa sujjada saboda aka sai yake tambaya cewa menene hukuncin durkusawa uba shin ya halatta a durkusawa uba ko bai halatta a durkusa mai ba to abin da ya fi dai shi ne in za ka mai da mahaifi a sai ka zauna sai ka gaishe shi a zaune wannan shi ne ya fi zama daidai saboda akwai hadisin da ya hana durkuso amma kuma ka gaishe shi a tsaye shi kuma zai ga ya shi sai ka zauna a zaune ko a kujera sai ka gaishe shi zai zama to baka samu wata matsala a tambayar da ta biyu na cewa shin ya halatta mutum ya yi aure ba tare da sanin uwar gidan shi ba ko dole sai ya sanar da ita ko dole sai ya faɗa mata farko dai shi ba haƙƙin ta bane dole ya faɗa mata amma dai tun da al'adar mu ta hauka ana sanar da su to in zai yiwu yana da kyau gaskiya a sanar da ita wannan shi ne a takaice allah ya ba mu shi. Ah, kuma akwai mata tana da yin zamana ba mu samun dama tambayar da za su yi don allah wata tana da tambaya ta rubuto ta kawo za a ba ta ansa ko kuwa ta ta rubuta zuwa gobe saboda lokaci ya ya abin nan duk ba ta da ke sama cikin iyayen namu wanda suke sama to me shi za ta ta rubuta tambayar ta ta bayi a kawo insha Allah akwai profesa zai ansa nan tambaya to tambaya na karshen akwai ta na'am ka kari da yawa to bismillah ba kowa a fito da

a musulunci wai kama bai dace yi limanci ba eh. limanci da matan shi kan kwallon nasunan da ta yi ya da yi shi ma ya yi nasu daban ne ko yadda take yake da min ne kuma ta kan nasu kamar ya ba zai iya limanci ba kana nufin wani ya na kasa wani saboda gurgu ne gurgu ne shi kullum kasa yake ita kuma tana sama ita tana da kafa shi ta yake tambaya so ta ya za yi ne shi gurgu ya ba mai kafa a sanda. ka na farko ne ka sai ita na fura ba wa ta je ba biyu kuma ba dole sai an yi ta je zai iya yin na fura ita wa ce Allah ta ka muku ba kai Allah biya mana bukatu ni ba tambaya na karshe sai ana addu'a saboda jama'a akwai abin da muke gafara a kansa kuma abin ya yi very very important lokacin shan ruwa ya kai aka lokacin kabulin addu'a kenan lokacin karɓar biya addu'a kenan amma muna sakaci da irin wannan lokaci saboda in za mu duba salaf ko ka je saudiya aka wani wuri in za sha ruwa wallahi da minti biyar kana sha ruwa kana jin tit saboda ko in kana magana da wani ma mai shi zai wani ka ba zai yi ingantar kaka saboda lokacin karɓar addu'a kenan saboda tun da safe an kama azumi an yi addu'a an yi salloli an yi karatun qur'ani yanzu mutum zai sha ruwa yadda ga hannu ya addu'a a sallallahu ya wasallam ya ce addu'a nan bin faruwa Allah zai karbi wani addu'a kuma kowa mummuna da abin bukata ga Allah wata ala. so why not za mu saya wani ya zo yana disturbing wani ya zo yana disturbing ka bayan kai kayan azumi karshe ya kai sai sa kullum muke taduwa karshen abu da kyau karshen azumin nan mu bane kyau, kyau kafin mu shawa mu mara abin da ya ban shawa kowa ya yanki da kansa ya ringa addu'a ba dole ne ma sai ka sallama ba wallahi lokacin saboda zuwa za ka Allah na bukatar muna muke bukatar Allah sai ta saboda Allah ina a filin in za sha ruwa ai kawai ki ayi zuwa, Allah ya karba mana Allah ta mu dace a yau bi sabban professor mana addu'a mana ba bismillah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اي kokari gobe wa insha Allah ta'ala tafsirin Hausa ne zalla ai kokari a zo ta a fara da wuri assalamu alaikum wa rahmatullah We have another two minutes. We have another two minutes. So be quiet and to make your own self to ask. Please.